Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki muke yi musulmai a duk inda suke barka da sallah da fatan an sha ruwa lafiya. Da yake yau take karamar sallah za mu jingina duk shirye mu domin baiwa mutanen da ke zaune a kasashen waje damar isar da gaishe-gaishen sallah. To Madalla, to ba tare da ɓata lokaci ba yanzu zan miƙa ragamar shirin ga abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande domin jin abin da ya haɗa mana a wannan rana ta musamman. Yusuf gare ka. Yau ne sallah yau ne Eid duk ku taho mu yi sallar Eid yau ne. Gaisuwar sallah daga fadin duniya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ke muku barka da asuba ta da fatar an sha ruwa lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa muna ibadunmu baki ɗaya. ya kuma sa muna daga cikin 'yantattun bayinsa Allahumma amin. Yau take ƙaramar sallah wadda ta yi daidai da ranar Lahadi ɗaya ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari huɗu da arba'in da ɗaya, bayan hijiran manzan rahama annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kana daidai da 24 ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya a wannan rana ta sallar idi za mu kawo muku gaishe-gaishen sallah na 'yan uwa da abokan arziki mazauna ƙasashen duniya da suke son mika saƙonninsu zuwa ga 'yan uwansu a ko'ina musamman a gida najeriya nijar kamaru da ƙasar ghana kamar kowace shekara za mu fara da nan gida amurka daga bisani sai mu zagaya sauran nahiyohi biyar cikin bakwai da muke da su a faɗin duniya duk ku taho Assalamu alaikum sunana Zainab Awala Akawu daga nan Arlington da ke jihar Virginia a nan Amurka. Ina son mika sakon gaisuwar sallah ta ga yan uwa da abokan arziki. Zan fara da mahaifiyata Hajiya Lubabatu, Alhaji Ibrahim Dadi, Alhaji Muhammad Lalo, Hajiya Yaya da yan uwanta su Hajiya Goggo. baba mama a'i da fatan duk sun yi sallah lafiya tare da iyalansu baki ɗaya. sai alhaji yaya ibrahim da iyalan shi baki daya bashir ibrahim idris umiya da ke dan shanu malam mukta layin turaki antiman shehu sa'ad da ke abuja da su baki daya ina musu barka da sallah da fata allah ya maimaita mana sai kakanni na babu rakiya da ke layin turaki mama binta sai antis dina anti khadija anti iyami anti ai umman mama uncle salisu da amarya rehan uncle rabiu din da fatan duk sun yi sallah lafiya su ma sai anti ladi yayan lagos inna safiya da yar uwarta baba ina musu barka da sallah su ma sai garba direba bakin kasuwa da ke damban tare da iyalansa ina musu barka da sallah da fatan allah ya maimaita mana sai makwabtanmu nan jos ina ma maman salim barka da sallah malam alhassan maman abunayya malam aminu maman su maryam sai ina isha da ke narkuta maman khalifa as muhammad anti hassan ricos sai na hassan usaina kakama amira abulbai da basira su wannan musu barka da sallah da fata allah ya maimaita mana sai musna da ke kaduna salma lagos sai yan uwa angels wainda ma ban samu na kira sunan su ba da abokan arziki ina muku barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana to na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ni ne naku Alhaji Babaro daga nan Newark New Jersey. Da farko zan isar da godiya ta ga jama'ar da suka zo mana ta'aziyar mahaifiyar Hajiya Laraba mai ɗinki. Allah jikanta da rahama. Amin. Allah kuma ya bada lada. Zan isar da gaisuwa ta ga Hajiya Mama a Kano da yayata Hajiya Kubra da ƙanina abdullahi da matarsa mero da matarsa sabuwa da ƙanina ibrahim da ɗana kamaluddini da jika na sidi umar da mahaifiyarsa shamsiya da 'yata samira da mijinta muhammad sani da jikanne na a gare ta ina isar da gaisuwa ta ga izil arabi da matarsa surayya da ƙanwata hajiya talatu da ƙanina abubakar da ƙanina hamza da ƙanwata hadiza da ƙanwata iyami da ƙanwata jari'a da ƙanwata kulwa zan isar da gaisuwa ta ga talle yaran ga alan idi mai barkono zan isar da gaisuwa ta ga alhaji sula waziri tela nauyi zan isar da gaisuwa ta ga sulkata hajiya hafsa a gidan marigayi alhaji akawu da na alhaji baba mai kudi da 'yan majalisarsa gaba daya da alhaji ali a akawu da ambasado rabi a akawu a nijar da matarsa hajiya fatu da alhaji umar a akawu da matarsa antibinta da alhaji nasiru a akawu da matarsa kaltime da dr hamza a akawu daga amurka sai mu leƙa faransa da ke nahiyar turai Assalamu alaikum suna na Fati Anise, amma ni 'yar ƙasar Nijar ce, amma a horon shi nake aiki ina aure kuma a nan. To da farko dai ina so in gaida uwayena da suke nan jiha Agadas a ƙasar Nijar da Alhaji Anise da Hajiya Tila da mamata da na kenan duka ina gaida su sosai sosai. Ina gaida ƙannan uwata da na babana duka da suke nan Agadas. kuma na babana da suke tawa wa'anda ake ce da su iyalin umma duk iyalin umma da suke tawa suke zandar suke maraɗi suke ko ina cikin nijar ina gaida su a nan agadas kuma ina gaida iyalin Amadu mamudu gaba ɗayansu gaba ɗaya ina gaishe da su alherin allah ya kai gare su kuma ina musu barka da sallah ina gaida abokaina duka da suke nan a garin yamai ina gaida 'yan uwana da suke a garin zandar kuma ina musu barka da sallah gaba ɗayansu kuma gaba ɗaya ina gaida 'yan Nijar gaba ɗaya talakawa bayan Allah ina fatan dai wannan azumin an samu an kai shi lahiya don gaskiya akwai zahi muna roƙon Allah ya sauƙa musu duk wanda baya da abun da za ya ci talakawa muna roƙon Allah ya sauƙa musu mu da muke nan muna cikin ni'ima ubangiji Allah ya taimaka musu kuma ya ba su ikon jurewa. Assalamu ni ne sallaman sarkin musulmin america alhaji lawan alhaddad ina mai muku gaisuwan barka da sallah ina gaida yayana sarkin wangarawan kumashi alhaji ahmadu ibrahim ina gaida sarkin zango sultan faruk da shi da fadawan shi ina gaida matana amina alhassan daga bobai ina gaida bala chaman makira ina gaida alhaji audu mai kano ina gaida dantani guleku nz 4 ina gaida habibu jones to bismillah allah shiga kasar Jamus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sunana Hadiza Balababe daga kasar Kameru. Bamenda ina da zama a Jamus. Ina ma 'yan uwana na Kamaru Baminda da Duwala familin waziri da familin sarki Gandau da familin Alhaji Sheruf a Duwala na musu duka barkanmu da sallah Allah Ubangiji ya maimaita mana Allah ya sa mu da alhairi. Ina isar da gaisuwa na na barka da sallah a Najeriya ina ma dukkan family mu duka barka da sallah family Alhaji Sale Hotoro, Alhaji Sale masallacin Murtala, Dr. Ubale Zakari, Kaduna ma na ma yan uwa duka barka da sallah 'ya'yan marigayi Alhaji Chindo Zakari da Allah Ubangiji ya maimaita mana na baɗin baɗaɗa Allah ya sada mu da alhairi. Bayan nan bari mu yada zango a nahiyar Australia. Sunana Ismail Ibrahim Garba, ɗan asalin jihar Kano a ƙasar Australia. To, ina miƙa saƙon barka daga sallah ga dukkanin al'ummar musulmi ga baki ɗaya. Allah ya karɓi ibadunmu kuma Allah ya sa muna cikin bayan da ya 'yanta cikin wannan wata mai albarka. a sannan na mika sakon barka ga sallah ga iyayenmu da 'yan uwanmu da kannanmu da ke yinmu mazauna garin rum da ke karamar hukumar rano a nan jihar kano sannan na mika sakon gaisuwa ga abokan hulɗa da abokan aikinmu a nan jami'ar bayero da ke kano duk da dai wannan sallar ta zo ga yanayin wannan covid-19 sai dai mai ta addu'a allah ya sa ibadun mu karbabbu ne kuma allah ya kare mu daga wannan annoba kuma allah ya takaita ta allah ya kawo karshen ta allah ya maimaita mana barka da sallah kuma bari mu leƙa Burtaniya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Aminu Magaji, Gumel, ɗan asalin ƙaramar hukumar Gumel da ke jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Daga nan garin Leeds da ke ƙasar Burtaniya. Alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta Idil Fitr. Ina addu'a Allah Ubangiji ya amshi ibadin da muka gabatar. Allah Ubangiji ya sanya a cikin mizaninmu. zan yi amfani da wannan dama na miƙa gaishe-gaishe na ga al'ummar tarayyar najeriya musamman mahaifiyata hajiya baraka musa suleiman da sauran iyayena hajiya inna Ladi suleiman hajiya khadija musa suleiman hajiya umma suleiman alhaji jamilu suleiman malama bilkisu musa suleiman malama mai judda suleiman alhaji tijjani suleiman aikawa ah, malam umar musa malama shafawa musa suleiman malam nura musa suleiman Malam Aminu Musa Suleiman, Malam Aisha Musa Suleiman, Malama Usaina Musa Suleiman da kuma Alhaji Mansur Ya'u Matawalle, Alhaji Muhammad Ya'u Matawalle, Hajiya Hafsat Ya'u, malama uwaniya'u malam umar ayuba gumel malama hajara abdullahi gumel hajiya zainab sarkin shara gumel da dukkan iyalansu baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana zainab sale sule ina zaune ne a ƙasar faransa ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga dukkan faɗin al'umma maza da mata da suke cikin faɗin duniyan nan da yan uwa da abokanan arziki ina fata mun yi sallah lafiya da farko ina miƙa saƙon gaisuwar sallah ga mahaifiyata ta hajiya hawa ibrahim sani ina fata ta yi sallah cikin koshin lafiya allah ka maimaita mana ina mika sakon gaisuwa ta ga binta ibrahim bebeji sannan ina mika sakon gaisuwa na ga manir sale sule da shi da iyalansa allah ya sa sun yi sallah lafiya ina mika gaisuwa ta ga sani algaje ina fata su ma sun yi sallah lafiya da su da iyalansu ina mika sakon gaisuwa ta ga hassana sale sule da usaina sale sule ina fata sun yi sallah lafiya ina mika sakon gaisuwa ta ga ya Suleiman ya Kabiru Murtala da Zaharaddin Sale Sule ina fata duk sun yi sallah lafiya da su da iyalansu Allah ka maimaita mana ina miƙa special gaisuwa ta ga rahila sale sule da ita da 'ya'yanta da mai gidanta ina fata sun yi sallah cikin ƙoshin lafiya ina miƙa saƙon gaisuwa ta ga naja'atu ga ma ibrahim sale sule ina fata duk sun yi sallah lafiya da su da iyalansu allah maimaita mana ga zainab musa magaji allah isa sun yi sallah lafiya da ita da mai gidanta da 'ya'yanta sannan ina gaishe da bara'ata aliyu da ita da 'ya'yanta da hajiyanmu ina fata sun yi sallah lafiya ina wa kowa fata fatan alkhairi Allah in maimaita mana. yanzu kuma sai mu garzaya nahiyar Asiya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Suna Sunana Mariya Sabu Macido, ɗaliba daga makarantar Cool State Medical University, Russia, 'yar asalin jihar Kano. Ina miƙa gaisuwa na ga mahaifiyata Hajiya Rahanatu Yusuf Macido da mahaifina Alhaji Yusuf Sabu Macido. Sannan ina miƙa gaisuwa ta ga babbar yayata ta sabon Macido sannan ina miƙa gaisuwa ta ga yayata Amina sabon Macido da Musaddik sabon Macido da kuma ƙannena Minis um, Rahanatu Rahinatu sabon Macido da Abdulaziz sabon Macido. Sannan ina miƙa babban gaisuwa na ga 'yan uwana da duka kuma famili dina. Allah ya maimaita mana Allah ya sa mu ga ta wata shekarar da wasu shekarun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Khalifa Tijjani Aikawa daga nan jami'ar fasaha ta Voronezh da ke kasar Rasha kuma dan asalin karamar hukumar Dala alhamdulillah ah, na yi wa Allah godiya bisa nuna mana wannan karamar sallah da lafiya kuma da fatan Allah maimaita mana ta shekaru masu zuwa da farko zan yi amfani da wannan dama domin yi ka sakon barka da sallata zuwa ga iyayena malam tijjani dauda aikawa da hajiya aisha muhammad garba da fatan sun yi sallah lafiya hakanan ina mika sakon barka da sallah ga iyalan marigayi alhaji suleiman dan dauda aikawa musamman malam alhaji suleiman da kuma farida suleiman hajiya jamila da hajiya barka suleiman hakanan na mika zuwa ga alhaji gambo aikawa tare da iyalansa da alhaji ahmad muhammad dattijo tare da iyalansa alhaji safiyanu muhammad daneji da iyalansa kuma iyalan alhaji salisu muhammad daneji musamman uh, isiyaku da aisha Haka nan ga alhaji nasiru muhammad vip tare da iyalansa alhaji ado muhammad tare da iyalansa musamman hafsat adam hajiya hadiza muhammad ta hajiyayye muhammad alhaji sanusi algizawa alhaji ibrahim lawan sani na annabi hajiya sa'a hussein waziri alhaji salihu bala alhaji awul sado bebeji hawa salisu usman Ah, baba saminu ibrahim ah, hamisu ahmad tare da iyalansu a ah, injiniya abubakar sadiq muhammad da yar uwata hawa ushehu muhammad da mai gidanta muhammad sani salisu daga nan sai mu leƙa ƙasa mai tsarki. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. sunana yakubu sani wudil ɗalibi mai karatun phd a fannin physics a jami'ar sarki fahad a nan ƙasar saudi arabia ni dan asalin ƙaramar hukumar wudil ne a jihar kano nigeria ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwar barka da sallah ga al'ummar musulmin duniya baki ɗaya musamman al'ummar ƙaramar hukumar wudil da ma jihar kano baki ɗaya ina kuma miƙa gaisuwa ta musamman ga 'yan uwa iyaye da abokanan arziki ina mai amfani da wannan dama don miƙa gaisuwa ta musamman ga dukkanin malamaina da abokanan karatuna duka da fatan sun yi sallah lafiya ina miƙa saƙon gaisuwa ta musamman ga abokanan aiki na jami'ar gwamnatin tarayya da ke birnin dutse da abokanan karatuna na nan kasar saudi arabia da fatan allah ya maimaita mana sai kuma gaisuwa ga iyayena hajiya goggo hajiya baba mai girma dakin makaman kano alhaji yakubu adamu wudil hajiya umma sa'ida hajiya goggo balaraba hajiya goggo magajiya alhaji ado muhammad wudil hajiya yaya goggo amina da fatan duka suna cikin ƙoshin lafiya sai gaisuwa ga hajiya baba uwan hajiya magajiya baban zaria baba mari da baba rabi duka ina musu fatan alkhairi sai yan uwana shu'aibu sani da tamtar sani bashir sani ahmad sani abdullahi sani abubakar shu'aibu ibrahim sani da yan uwana mata maman sa'adatu anti mero maman nusaiba anti binta hajiya umman alhaji kawu anti nafi anti jamila anti sadiya maman nasra maman Kausar da ma hajiya hafsat da kuma 'ya'yanmu duka ina muku fatan an yi sallah lafiya Bar mu sake komawa ƙasar Rasha. Assalamu alaikum sunana Halima Tanko Hassan daga nan Moscow Russia barkanmu da shan ruwa kuma barkanmu da sallah. Ubangiji ya sa muna daga cikin yantattun bayansa da ya yanta a cikin wannan wata mai albarka da muka gama wannan ibada Allah ya maimaita mana. Da farko ina gaishe da mai gidana Alhaji Hassan Buhari Kwantagura da ke nan Moscow sai kakata Hajja Aisha tukatiti Layin Igabi tudun wada kaduna tare da mahaifiyata hajiya balaraba tanko da keke samson edo kaduna tare da mai gidan nata muhammadu dan tankon sa'i eh, shi ma ake samson edo kaduna sai fatan alkhairi zuwa ga sarkaina hajiya salamatu buhari malando tare da hajiya hadiza buhari gani da suke unguwan galadima kwantagora sai mama hajiya asabe ibrahim mu'azu da ke ohino road unguwar fatima mama jamila hain banki kawo maryamu kan Garba dan ango da ke tunin wada kaduna har siyasa alhaji hashimu da ke tudun nufawa kaduna fatan alkhairi zuwa jan yaya ta malama rabi zaria da ke kinkinau kaduna sai yaya na aminu tanko hassan da ke london shi ma ina mishi barka da sallah tare da yayana Alhaji Musa Baba Zaria da ke unguwan Dosa Kaduna tare da Aminiya ta Hajiya Zainab Umar umar da ke bayan gidan gwamna Kaduna sai abokiyar zama ta Halima Muhammad Ango da ke nan Moscow. Ya kamata annabi ne Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ni ne naku Galadiman Faila Alhaji Abdullahi Bature ke magana. To ina muku gaisuwa ne na sallah. Kamar mai gidanmu shehu mu yayanmu Alhaji Sani Shu'aibu Allah baka lafiya ya baka yawan rai. Allah sa albarka cikin aikinka da iyalanka duka. Allah ma abin da kake so na alheri kuma Allah shi azumin mu Allah sa mun yi asa'a saboda shi ina maka addu'a ne an ka tashi wurin aka zo kuma wurin yan uwana musulmai masu kaunan Allah bayan Allah can mu unguwan daji daga shugaban mu na hakika Alhaji Tasi'u Musa ina ma gaisuwa na alheri da fatan alheri da iyalanka. sannan ina da kaftin dan asabe aka dawo aka zo aka ce hamidu gana shi kuma daga nan har Nijar daga nan har Kano shine wakilin mu ambasadan mu kenan aka dawo ana gaisuwa kuma dr babale shi ke kula da lafiyar mu allah ja zamanin ka allah bar mu kai ga kuma kani na shakiki na wanda nake so babban almajiri dr ne kenan ina gaisuwa na gaishe shi da babanmu tsohon wanda ke kula da mu babanmu da ya fito oke ni shi ma muna mai gaisuwa sallah allah ba shi lafiya da yawan rai kuma muna gaida shi abdulwadur harun alhaji hussein harun malam yati harun allah saka muku da alheri addini da kuke yadawa kuna kokari allah saka muku allah ba ku fahimta da ilimi mai yawa dan uwana kuma yaya na shakiki na babban yaya shine alhaji umar faruk sa'id sai mu leka a kasar spain assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana abdulmalik dan asalin jihar kano ina zauna a garin madrid da ke kasar spain ina so na mika saƙon gaisuwa ta ga baki ɗaya al'umman musulmi da ke nigeria daga farko sannan kuma zuwa ga 'yan uwana da suke kano unguwar tudun muzurci da kuma sauran guraren kano da kuma abuja da kaduna da sauran gurare a kano sannan ina so kuma na mika sakon gaisuwa ta zuwa ga abokanaina da aminaina a unguwar na'ibawa da sauransu ina fatan allah ya karbi ibadunmu allah ya saka da alkhairi allah kuma ya nuna mana karshen wannan annoba da muke fama da ita cikin duniya baki daya

tamkar asalin kasar Najeriya amma ina magana ne daga nan ƙasar Rasha a garin Voronezh. ina miƙa saƙon gaisuwa ta na sallah zuwa ga 'yan uwa da abokanan arziki musamman mahaifana da ke a garin kano wata ga alhaji muhammad baban zara tare da 'yan uwana ina musu fatan alkhairi ina musu fatan an yi sallah lafiya sai kuma ƙawaye na wata ya garba ahmed da Kamila Baba Usman sai Maryam Ibrahim Yaro ya haya tare da Binta Sodangi Aisha Yusuf Usman ina musu fatan alkhairi ina musu fatan an yi sallah lafiya Allah Ubangiji ya maimaita mana. Daga nan kuma bar mu koma tushe nahiyar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Sunana Mahmud Usman Muhammad Abubakar, Dan asalin Kadawa Kwatas karamar hukumar garin malam ta jihar kano ina magana daga nan wato khartoum babban birnin kasar sudan ina gaida mahaifiyata hajiya zainab wanda aka fi sani da hajiya jabu ina gaishe da yayana babaji da kuma yayana manu da isa da yayata aisha da hajara da yayana abubakar da kuma kanwata amina ina yi musu fatan alkhairi ina yi musu barka da sallah ina gaishe da 'yan uwa da abokan arziki da mutanen najeriya gaba daya musamman 'yan jihar kano da 'yan karamar hukumar garin malam da kuma 'yan garinmu na kadawa kwatas ina yi musu fatan alkhairi kuma ina yi musu barka da sallah da fatan allah ya yayi mana wannan annoba da muke ciki Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Hafsat Yusuf, yar Najeriya ce jihar Kano. Yanzu haka ina zama a kasan Amurka cikin Philadelphia, Pennsylvania. Ina so in miƙa saƙon gaishe-gaishe na na sallah zuwa ga dukkanin 'yan uwana musulmai a Najeriya. Na fata kowa zai sha ruwa lafiya ko kuma ina fata an sha ruwa lafiya. ina gaida 'yan uwana na jini musamman babban yayata tana nan a malali baban taku ina gaida 'yar uwata ƙanwata sunanta hajiya azumi tana zama a magajin gari ina gaida ƙanwata ita ma a nan kaduna badiko sunanta hawa bala japan ina gaida 'yan uwana ga baki ɗaya a kano na miƙa gaisuwa na ga hajiya rabi metrom ce a asibiti na gaishe da dukkanin 'yan uwana na Najeriya. Ina da 'yan uwana a mukurdi Benue State, na miƙa kyakkyawan gaisuwa na zuwa gare su. Ina da 'yan uwana a Jos, suma a Najeriya. Ina da babban ƙawata tana aiki a asibiti ne a Bauchi, sunanta Hajiya Zainab. Ina miƙa gaisuwa na ga wani ɗan uwana sunan shi Isa Zuntu. Aminci Motors. A daidai wannan bagiran bari mu miƙa saƙon barka da sallar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga sarkin Fulanin jihar Oyo, arɗo Alhaji Buba Mijin Luttu da abokin haihuwarsa Alhaji Maru. tare da iyalansu da ilahirin jama'arsu da fatar sun sha ruwa lafiya. Allah ya karba muna baki daya Allahumma amin. Masu sauraro baki daya iyakacin abin da kashin farko na gaishe-gaishen sallah ya kunsa kenan. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu shirin mu na karfe hudu na yamma. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe uku kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji kashi na biyu. Yanzu a madadin duk ilahirin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen haɗa wannan shirin da waɗanda kuma kuka ji muryoyinsu. Muna miƙa gaisuwar barka da sallar muryar Amurka zuwa ga ɗaukacin ilahirin musulmai a duk faɗin duniya. Da fatar Allah ya sa muna daga cikin 'yantattun bayinsa alfarmar wannan wata mai albarka. Allahumma amin. Godiya ta musamman ga wadda ta haɗa muna sautin shirin Julie Lazarus Gresham.

yau ne ranar Eid domin yau ne ranar Eid yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku yau ne sallah yau ne Eid barka barka barka ku duk ku taho bayin Allah mu ziyarto duk danginmu duk ku taho bayin To a gaida Yusuf kuma barka da kokari. Masu raro anan muke ga ƙarshen shirin namu na musamman. Idan kuma Allah ya kai mu a shirinmu na rana, za mu sake kawo muku wani sabon shirin sallah wanda ɗanban mutane suka miƙa gaishe-gaishen sallar su. Amma kafin shirin na la'asar sai a biyo mu a cikin shirin mu na hantsi in an jima kaɗan inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Kamar kullum kada a manta za a iya ziyartar mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye shiryen mu da suka gabata ta mu na voa voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin dukkan abokan aiki da kuma Julie Leathers Gresham wadda ta bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni sarfi Hashin Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC ke cewa ai bukukuwan sallah lafiya. Salamu alaikum. يوني سلا يوني عيد دك تهو موي سلا رعيد يوني سلا يوني عيد دك تهو موي سلا رعيد يا كو ما اسي موي فرأ دو من يوني ران رعيد يا كو ما اسي موي فرأ دو من يوني ران رعيد دو من يوني ران العيد يوني سلا يوني عيد دك تهو موي سلا رعيد يوني ne sallah yau ne ayin duk taho mu yi sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk ku taho mu sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk taho mu sallar ayin yau ne sallah yau ne ayin duk taho mu sallar ayin yau ne sallah yau ne Kiran VOA Africa a Yamai.